wala haula wala quwwata illa billahi al azim addu'o'in samun zaman lafiya kenan da aka gudanar a birnin lagos na samun zaman lafiya a yankin arewa maso gabashin najeriya alhaji muhammad mustapha shine mai kanuri bay na jihar lagos kuma wanda ya jagoranci taron addu'o'in na samun zaman lafiya alhamdulillah saboda abinda ya kama maiduguri da yobe da adamawa abin har yanzu shugaban kasa yana yi kokorinsa bai abin bai karewa akan wannan ne mun zanna da majalisa na mun shawara da su shugabanni mun yi abuna mun yi addu'a da arewa da nigeria gaba daya saboda zan zama lafiya kan boko haram saboda har yanzu boko haram har yanzu suna kwashe shanun mutane suna kashe mutane akan wannan ne mun yi wannan taron mun kira malamin sun yi addu'a yau taron andoyin da ya samu halartar wasu 'ya'yan yankin da suka yi gudun hijira zuwa jihar legas domin samun sa'ida kamar da ɗaya daga cikin su mai suna shatima alhaji abba ya shaida mani a gaskiya muna murna cikin addu'o'in da manya suke taya mu da malamai da kuma jami'an tsaro da suke suna ba mu wannan taimako a cikin arewa da muka taso lagos ma nan manyan mu suna rike mu suna ba mu security sosai na tsarewa kuma su ma muna fatan allah ya ba su wannan ikon ba su dama na rike wayannan masu mugayen halin nan ga dai abin da wasu malamai da suka gudanar da addu'o'in su ma ke faɗi. Wani muhammadu Uled a farko sarki ya gayyace mu malamai fiye da ɗari biyu kuma mun yi wa kasan nan addu'a musamman ma inda muke da problem sosai kamar maiduguri da su yobe da adamawa da kano da bauchi da gombe da arewa gabaki daya har da har najeriya gabaki daya mun yi addu'a mun sauke qur'ani mun yi mun kawo ayoyin qur'ani da yawa alhamdulillah addu'a mun yi ta Allah zaunar da kasar nan lafiya mun gode Allah Allah ya ba mu najeriya mu lafiya da zaman lafiya akan fitina boko haram ne mun taru mu dari biyu da hamsin mun yi addu'a allah ya bamu sa allah ya bamu zaman lafiya goni sale ina godewa allah sarki madaukaki da ya bamu ikon haduwa kamar haka ina godewa ainihin sarkin bare bare na lagos state wanda yake irin wannan kokari irin wannan kokari da yake yi yake tara maluma ake addu'a ba wani mutumin da yau a lagos state yake irin wannan kokari nashi jihar lagos ta kasance daya daga cikin jihohin najeriya da yanzu haka hukumomi suka ce akwai yan boko haram da ke samun mafaka a jihar sakamakon kama wasu yan kungiyar da aka yi a can baya abinda ya sa gwamnati ta buƙaci samun haɗin kan magabata da al'ummomin da suka fito daga yankunan da ake samu. samun rikicin baban jibrin murya amurka daga lagos Najeriya.